Allah ya saka muku da alheri ya kara muku lafiya ta ce malam eh, shin ya halatta matar aure ta sanya hoton malami a profile ɗinta na whatsapp ko facebook Allah mai da malam gida lafiya eh idan malamin mijinta ne ba idan mijinki ne sai ki sanya shi ki dinga kallon shi kuma ki tallata wa wasu matan shi mm. wataƙila su gan shi shi masu ce suna so su zo ya aure su amma idan malami ne kawai idan me za ki ɗauki hoton shi kisa wannan za ki sa rai ba eh, ko kwanto da shakka mm. a cikin zuciyar mijinki kuma za ki sa malamin a dinga ganin shi kamar wani abin nan mm. amma idan wata magana ya faɗa wanda yake wannan maganan tana da muhimmanci kika sa hoton shi kuma akwai magana a ƙarƙashi don ya mm. zama kamar hanya ne na wa'azi da yaɗa wa'azin shi wannan wallahu alam babu laifi a kai amma kawai dan kina ƙaunar malami kamar yadda ake yi ana kaunan dan wani fim ya kaga mace ta dauki hoton shi ta sa ko kuma ana kaunan eh, wani dan kwallo eh, ko ma daga ina yake sai a dauki hoton shi a saka wannan duka kuskure ne yakan iya jawo fitina da kuma rabuwan aure saboda haka duk abin da zai kawo fitina ah, ana so a toshe wannan kofar ko da ya halatta bai kamata mutum ya yi ba mutum mai mutunci da martaba nan wannan hoton da ka da za ta miki misa ka saka me za ki ci ba ki da wani amsa illa ki ce kina son shi ne ko kina kaunan shi to saboda haka sai a samu matsala so kar a sa hoton wani malami matukar ba karantarwa ba ne ake yi kuma tare da maganganun da yake yi ko kuma bidiyo din shi kilik din shi aka yi yana wa'azi saboda a yada wannan wa'azin kuma wasu su amfana Dan wasu suna amfani da wannan suna bin shi sosai to sai a saka dan wannan amma kawai a sa hoton shi dan ana kaunar shi ban ganin cewa wato hakan zai kawo miki